بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mai sha tara ga watan fajar jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da shida ga watan uku miladiyya da dubu da goma sha tara a wannan masallaci namu masu dubu ba da muhammad da ke a cikin wani lalata ومشي وبدأ تلعب للكافر والفقه العراقية والأعمال الفردية وذكر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه ومن يعيده في سنة ثلاثة شكرا Bala yin jami'a na mana bayani kan yadda da kaddar Allah a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan zuciya. Yadda da abin da Allah ya ce ana gane mutum ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa ne bayan faruwa kafin abin ya faru da mutum ana so ya dogara ga Allah ya miƙa al'amarinsa ga Allah sannan idan abin ya faru da shi to bayan ya faru da shi kuma ya yarda cewa daga Allah ya ci kai ya danganta ma wani kai ya wasu surutai Kan ya yi wani abu da zai nuna babu nutsuwa a tare da shi Allah ba mu ikon haka shi ne yake ce mana shi ya sa ba domin a nuna cewa kaddara ana yarda da ita ne bayan ta abu aka ce kan ka je ka tsoma kanka a cikin abin da zai zama ya jawo maka damuwa kafin ya abu inda yadda za ka kauce ma abin da kake tsammanin zai same ka to kai shari'a ta baka da mun gani shi ne yake buga mana misali aka ce kada mutum ya shiga cikin garin da ake annoba kada ana zaune lafiya mutum ne ta ya ce ana kawo yaki da makamantan irin waɗannan abubuwa domin mutum bai da tabbas yana iya yiwuwa Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wani abu amma ba zai iya yarda da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shi ba shi sa aka so shi ne fatan jarabawa kakkai fatan jarabawa amma idan jarabawa ta zo to mutum ya karɓe ta da hannu biyu ya yarda da ita cewa daga Allah subhanahu wa ta'ala take shi ne babban abu akwai hakikai da suke nuna idan wata musiba ta faru da mutum ga sakamakonsa to ba a ce ya fatan wannan musibar ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kallon mutumin da ƴaƴansa suka mutu daga biyu zuwa uku zuwa sama cewa ranar gobe alfiyama za su zama masa sanadiyar kariya daga shiga wuta in Allah ya ce tafi aljanna ta ce ya Allah mu rabu sarki a ban mu mu je mu taho da iyayen mu wato mahaifiyar mu da mahaifin mu sai Allah ya ba su dama ya tafi su taho da su to babu a shari'ar musulunci ka rika haɗa da hannu kana ya Allah ka kashe ƴaƴana ba a ce ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa duk mutumin da na kwace masa masu darajojinsa guda biyu wato idanuwansa fa sabara sai ya jure Allah madaukaki zai mutum za masa da wanda ya bashi aljanna babu wanda ya ce kai ta addu'a ka ce ya Allah ka tada zama makamu dan ban aljanna ah. amma idan abin ya faru to abin da zai sa mutum ya samu aljanna to shine ya yadda ya jure amma ba ya su ba mun gane ba ya su ba idan ana annoba ta ce suka shiga gari wanda kuma yake cikin garin kai ya fita sannan babu a shari'ar musulunci sai ana zaune zaman lafiya suka ce ya Allah ka mana annoba don mai shahada annabi sai ya ce at-ta'un shahadatu li kulli muslim annoba idan ta sauka a gari aka yi mutuwa to wannan annoban za ta zama sanadiyar shahada ga waɗanda suka mutu ana fatan su zama cikin shahidan lahira to ba inda aka ce a shari'ar musulunci a aƙida ta musulunci kawai ka ka daga hannu kada ta Allah kawo annoba yin shahada in ta zo kana ciki to shi ke ba amma idan ba haka ba to kace matar ta ina jin mun gano wannan karatu sosai to shine sai ki cewa sabata anhu fi sahihaini annahu qala fi ta'un ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da al-ta'un al-ta'un annoba annoba wani ciwo da Allah ta'ala ke da zaba bayi ya zama abin da bahaushe ke ce ma bala'ira balahira shi wanda idan ya zo kawai sai ta kashe mutane duk wanda ya kama kawai sai ya kashe duk wanda ya kama sai ya kashe haka haka haka ai ta mutuwa shi ne ake musu abbaru al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yana da littafin sa mujalladi guda mai muhimmanci ya sa suna fadlul ma'un fi fadli al-ta'un فضل الماعون في فضل الطاعون duk wata matsalar da ke da alaƙa da annoba to ya yi bayani a ta a cikin wannan littafin nasa hatta na dubba na mutumin da ya tsinci kansa a cikin annoba to waɗanda na dubba ya kamata ya dafu da su me ya kamata mutum ya aikata a matsayinsa na mutum ɗaya sannan a matsayin na al'umma idan annoba ta sauka a gari me ya kamata su التي إذا سمعتم به بعقد إذا وقد عقل وتع المباء فلا تكذبوا عليه وفق سيدا هو النجر إذا أنا المباء بنيت كتاش كتشيدا كتشيدا كتشيدا وإذا وقع بعقد وعنتم بها إذا وقم النباء تأبقعت شم ونجري كنا تشنجر فلا تخذوا فرارا منه فقط سيداقه تخذوا a ka tsaya a gari in ba ka ce za ka gudu ko kana iya tafiya abinda Allah madaukaki ya kaddara maka sai ya faru da kai ta faru a lokacin da aka yi wata annoba a wata a wani gari a shekarun baya can da yawa ana ta mutuwa a garin sai wani matashi ya zai taimaka baban shi zai ya bar gari baban ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta sauka a gari idan kana ciki ka fita me yasa aka ce ka fita saboda a tsara abu biyu a tsare maka imanin kar ka ji cewa ai guduwar da za ka yi ita ce za ta baka kariya sai ya shafi akidar ya shafi imanin ka da Allah sannan na biyu shari'a mutunci ta ce idan kana ciki kar fita saboda kar ka je ka yada ta a wani gari inda ba ta ka zama sanadiyar yaduwarta waɗannan dalilan guda biyu su suka jawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a fita wannan matashi yace mu baban shi zai fita baban yace a kun ma'ana fa in qaddara Allah fa in qaddara Allah laka al-baqa'a tabqa ma'ana wa nabqa ma'aka wa in qaddara laka qaddara laka al-maut fa inna al-maut laqika haythu ma kunta Allah ya kaddara maka ba za ba za ta faru da kai ba za ka dawoma tare da in kuwa Allah ya kaddara maka wannan annoba za ta kama ka duk inda za ka tafi ta kama ya ce mu baban ya yafe mun shi dai zai har ya saba mu sunna sunna ta ta ka fita shi kuma ya fita shi ke ne kama hanya ya kama hanya ya fi ya je tafiya mai nisa sai ya gaji sai ya samu wata bishiya sai ya ce bari ya huta sai bacci ya kwashe shi shi a wani katoton kwamarci a tsama kawai ya gangaro ya sako ya sako ya sako ya tare shi yake nan nan take ba aka kai ma baban labari baban ya wuce bai ta ce raha yabghi nadwatan min halakin fa halak والمنايا غاصدات للفتى حيث سلق كل شيء قاتل حين تلقى عدلا راح يبغي ندوة من هلاك yace ya gudu yana tsammanin wai zai tsira daga mutuwa a halak والمنايا رافدات للفتى حيث سلك متوا هنا نتا سادا من دغه متو والله دي اندي يجي كل شيء قاتل حين تلقى عدلا دي اندي كذا بدي كارب في عدلك دي اندي كذا بدي متوا سادا ولو كنت في بروج مشجده أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة duk inda ka shiga ko da ka shiga cikin wata katanga mai kariya da sojoji kenan za a zo a zara ran a baka a bagyawa wani ta ce ka'ida so ka wanda yake cikin garin da ake annoba shari'a ta ce kai ya fita wanda kuma bai shiga ba kai ya shiga sayyiduna umar radiyallahu anhu lokacin da aka yi qa'unu amawai a shekara ta goma sha bakwai sha takwas a sha Akwai wata annoba ana ce mata ta'un wa amwat ta'un wata annoba ce mutum yana zaune ko sai ji kamar an tantaka mishi allura sai wajen ya rika masa aikai sai fara tsusa sai kai wajen ya zama gyambo sai na sai wajen ya rike sai ya tafi ya tafi har ya cinye jikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sun rasu da yawa sun rasu da yawa ga yaƙi ana yi ana ma'ayar kuliyar muk sannan kuma ga annoba ta so daga irin su mu'azu bin jabal rabbi Allah anhu da makamantan su da a wannan annoba su rasu Hussein na Umar ya kawo ziyara domin ya karɓi sojoji daga garin Madina ya zo garin Sha annoba kuma a garin Sham take ya zo sai aka zo wanda zai shiga garin Sham sai aka ce inna bi shamil ta'unan aka ce ai a garin sham ana annoba sai na umar radiyallahu anhu sai ce to mecece sunna game da annoba aka tsaya cak ba a yi gaba ba a yi baya ba sai na umar ya ce nabiyuna da ilimi ku ba mu bayani na ilimi a game da hukuncin annoba idan ana yin ta a gari abdulrahman ibn auf radiyallahu anhu yana can baya ya daga muryarsa da karfi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun kasance a garin da ake annoba ka ku fita idan kuma ba ku shiga ba ka ku shiga manzon sayyidina Umar radiyallahu anhu yace tunda mun samu sunna mu juya wasu suka ce ala firru min qadri Allah ya amira al-mu'minin ke to yanzu zamu guje makaddara Allah ne sai na Umar yace na firru min qadri Allah ila qadri Za mu guje mu wata kaddara Allah mu kuma mu wata kaddara Allah zaman mu lafiya ba mu shiga garin nan ba kaddara Allah ce idan ko muka shiga annobar ta sami mu kaddara Allah ce wal faqih kullu al faqih man yu'arid al qadr bil qadr wa yurd al qadr bil qadr wanda ya fahimci addini shine wanda zai dauko ta kaddara Allah ya kori ta kaddara Allah na sha buga mana misali yunwa kaddara Allah ce ka kawo abinci ka ci Allah ne kaddara maka ka ci ai hauka ce ka zo ka zo za ka ci to ai kai kana jin yunwa ga yunwa kana ji sai ka ce ba za ka ci abinci ba kaddara Allah ce tunda Allah ne ya kaddara maka shi ke wannan mutum ya zama tabbace ke mutum ya zama tabbace kaskan sai kai ta wani mahaukaci ke nan yana jambai yana da ciwo ta tsutsa sai ta tsutsa tana hawa ciwa. in ta sauka sai ta sauka sai su ci Allah ne ya aiko ci abinci kenan ka zama mahaukaci kenan in ya ga in ya ga kwata ta cika ta cika ta cika kawai ya kawo jallabiya ba sai zo sai kwanta a cikin kwanta ya ce inna Allah la yuhibbul haddiri Allah baya son masu girman kai ya za ka kace ba za ka cika kwata ka zauna ba hmm? ka ga wannan hauka ce in ya ga mai shinkafa da wake ta zuta sai ce ka ganta ba kai imani da Allah ba da ka yi imani da Allah za ka sauke abincin da duk almajirai ce domin arzikin Allah ne ba naka kaga mahaukaci ne tsabagen mahaukaci wannan ita ce ka'ida kaga ba a ce ka shiga cikin annoba to da yana iya wa Allah da rabe ka da annoba kuma ka kasa hakura ka kasa jurewa ka kasa yadda da abinda Allah ta'ala ya kaddara maka da wannan kaddara shi yasa ba a jawo kaddara ba a fatan kaddara kullum ka roki Allah ka ya baka kukuta da zaman lafiya in son samu ne amma rayuwar ba za ta yi ba sai da haddabu marasa kyau shi yasa aka ce أركان الإيمان الستة والإيمان بالقدر خيره وشره أقي القدر الخير أقي القدر الشر أقي قدر الخير سنة أقي قدر كما شر أما دعوة الله الخير وثبت عنه في الصحيحين انه قال سلم يا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فمن يد يزودي اكثر البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السجود لا تتمنوا لقاء العدو فقط ما تفهم وجع أبو كذا قوي أنا زوجتي أنا كاو يعني آه was'alu Allah al'afiyata kullum ku huta Allah ya kubutar da ku daga cikin afiya ake samun lafiya da zaman lafiya in Allah ya kubutar da ku sai ku samu lafiya babu ciwo idan Allah ya kubutar da ku sai ku samu salama ku samu zaman lafiya babu yaki babu tashin hankali amma fa idza laqitumuhum fasbiru amma idan Allah wata rana ya hada ku da abokanan gaban to fasbiru li hududi fakuhu shi yasa musulmi ɗaya yana matsayin kafiri biyu a shari'ar musulunci duk musulmi to ana tsammanin idan an haɗu da abokanan gaba ya iya gwamce su biyu zai iya kayar da su can da Allah da ya ce goma ne ma in ya shigo na yakun minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn Allah ya ce idan akwai mutum ashirin musulmai to su kwaɗe ɗari biyu kaga kowane musulmi yana makwafin mai nan kafin goma amma daga baya Allah ta'ala ta ce al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'fa Allah ya fahimci cewa kuna da rauni to haka yanzu duk kafiri daya duk kafiri biyu musulmi ɗaya kuma ita ce ka'ida wannan shi ne fasfiyar da shi yasa malaman mafikin suka ce idan aka haɗu da kafirai sun nuka musulmai ninki biyu ninki uku musulmai ya halatta su biyu amma dan sun nuka ki biyu ko ba ya halatta su gudu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا أتى حكوبة عند سمنك متعلين يا قيس الأكبر يقول أتاي يقول أتاي أبو أما جن سمنك متعلين kudu biyar shida zuwa sama to nan yana iya fa ne idan mutum bai so ne za su yi guduwa وبعده واعلموا سن أن الجنة للي الجنة تحت ظلال السنوس أنا كان الدنيا شو إنه ينتقب وكن أكا قرد ياتي إذا ساقمين وساقمكم ولن لأكا كشيشيني على الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذا ليس قائلة ألا يأتي يعني. كما يأتي يعني. كما يأتي ريبة ريبة نيكم بنيكم فبعد أن تتلى باك على الجنة شيني نحن أكيد الدنيا يا تاسو أما بعض وإن كان كما تسمى يا بابا قائلة لا تتمنوا لقاء العدو kada kawai ana zaman lafiya wani zai ci ana haɗa mu da abokanan ba a gwamna shi yasa Allah ya jarrabu wasu daga cikin sahabbai suka yi ta fata a yaƙi domin su shahada sai ko gashi ya zo da yaƙin ya zo kago sai suka zo ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سيكا شام gudu. shi yasa kada kai fatan yayi kullum kai fatan zaman lafiya shi Allah ma ya fi zaɓen mana zaman lafiya shi yasa idan aka zo za a yakin ke ya karɓi yakin ya mana ke ce wa kafa Allahu mu'minil kita Allah ya wadatar da mummune ba cikin yaki ba ana kowa ya koma gida shi yasa wata rana aka ji wata fashewa boom! a garin Madina sahabbai kowa ya fara kamara har aka fa fara lalle kowa ana shiri a game za a yi kawai sai ga manzon sama ya dawo har ya ji ya duba ya kome ke ce ji ba fa ku fito koma gida ba komai an riga an gama muku komai kaji ita ce da so da ba a fatan kaddara kakai fatan kaddara mara kyau domin idan ta zo Allah na iya jarraba mutum ya kasa jurewa ya kasa yin hakuri ya kasa yadda da wannan kaddarar shikenan kuma sai shiga shiga cikin bala'i wa misalu dalika da makamantan irin waɗannan mimma yaqtadi anna al-insana la yanbaghi lahu an yas'a fi ma yusibu alayhi ashiya daga cikin abubuwan da ba sa kamata mutum ya je ya tsoma kansa a ciki wanda za su iya jawo masa wasu abubuwa an hana kada mutum ya je ja kai shi in duk da yadda za ka kuta kabbala bala'i ya afka maka to kai eh. amma kuma Allah ya kaddara zai faru da mutum shi ke shi yasa shari'a mutunci ke da magani aka hana kuma shan abin da zai zama maka ya cutar da ka shi yasa ake da hanya hanya mutum ya tsara kansa kai ya ci abin da zai cutar da shi sannan ake da wiqaya idan ya fahimci cewa ciwo zai iya same shi ciwo zai iya saman da bai same shi ba shari'a ta ba shi dama sha magani kafin ciwon ya zo mun gane sannan kuma sai na uku ilaji ciwon ya zo sai a sha magani ilaji dama shine تعالج الشين المصارعة المعالجة المصارعة أي المصارعة بينك وبين المرض لما كنت قيد الشيوع هذا من دقيقة شاكو خنا أبكى خنا أيكى مدى الشيوع وما بميني وان دقيقة سنك خرش شو من الكهوناش كذا جاكت يمت علاج هذا عام معالجة tu'alijuhu wa yu'alijuka tusari'uhu yusari'uka to su ne matakai hanya sai a ce kan kai kaza in kai kaza za ka to hanya kenan sai wiqaya sai ilaj shari'a ta yi da shi kuma duk likitocin duniyar nan abinda suke maka kenan sai ka je asibiti sai likita ce ce maka ka daina cin kaza hanya ce kakka sha kaza kakka sha kaza himya ce sai ce maka rika motsa jiki ko kuma sha magani kaza shi kaya ke ciwo ya samu kuma sai ce to ga yadda za ka yi ka sha magani kaza a yi allura kaza ilaji kenan ake mun gano ji akwai su waɗannan so da kada musulmi ya je ya aikata abin da ya shiga cikin abin da zai ga musu wasu abubuwa marasa daɗi wa yuhallimu alayhi ashiya'a fa yadkhulu bil wasani sannan shari'ar musulunci ta haramta ma mutum wasu abubuwan da za su jawo ya zama ya rowa wajen cika abin da ya je dama makanci shi yasa aka hana shi ba kanci فما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أموره kamar irin mutumin da zai rika Allah wasu alƙawarra kan wasu abubuwa sai ce in Allah ya rushe kaza shi zai yi kaza kamar yadda muka rika buga misali irin waɗanda suke cewa in wane ya zama shugaba za su aikata kaza duk ba wanda ya sa su a shari'a musulunci kuma na su suka zo da wani salo abinda ba amfanin mutane zai yi ba me ya fa'ida da kace wai idan wani ya shiga shugaban kasa za ka taso daga Legas ka zo Abuja a kasa wa ya saka so ka je a bige ka a banza ba wanda ya saka ina ma dai da ka ce to idan wani ya ci shugaban kasa ni ko da izinin Allah sai na yanka kayan shanu biyu kuma na sadaukar da namun shi kaga wannan wani zai amfana amma ka ga tafiya a kasa la tanfa wa kan tafi. ba za ka amfana da wani ba za ka amfana da kai to fa'ida wannan wa da wannan yuntaluna bi يبتلون al العهود makashi yawancin masu irin waɗannan za ka ga Allah na jaba ba su ce su zama sun roba a alƙawarin ba za su iya cikawa ba za su iya cikawa ba shi yasa tun farko aka ce karkai shari'a ta hana ta irin wannan alƙawurra karkai sai mutum ya je ya ɗauki alƙawarin sai abin ya faru sai kuma Allah ya jarrabe shi ya taka cika kaga ba a so shi yasa tun farko aka ce kanka yi saboda a tsare maka imanin ka a tsare ka kar ka je ka afka ka faɗa abin da ka abin da daga baya Allah ne zo ya jarrabe ka ka ta cika wa yaqtadi anna al-insana idza tuliya alayhi an yasbira wannan na hukunta cewa idan aka jarrabi dan adam أن السيرة يجور ويثبت كما يثبت شيطان مكتشف طيب من إذا كان الصبر بال... الصبر على القضاء وعلى القدر لكما عن الرضا بالقدر والقضاء الصبر نائية زما دولي وشين يجوري ولا باية تزيكي أما الرضا يا يدع يا يدع ya yadda saboda haka har a zuciyarsa ya yadda daga Allah yake ba yadda ya iya ya yadda amma na asabu zai iya zama dole shi ta tashi dole shi ta tashi amma ka ga sunanta a riba yadda ga yadda ai ba a sa mutum ya yi dole ko da ya yadda da fatar ba ta a zuciyar shi bai yadda ba ga ba sunanta yadda ba eh. wannan na hukunta ma mutum idan yadda da kaddara na hukunta masa ya jure kan kaddarar da Allah mada hukunta ki jarrabe shi da ita wa ya huta kuma ya tabbata akwai akwai ɗaya daga cikin magabata wanda ake ake ba da labarin sa irin irin wani wanda irin al'ubadu al'ubadu din nan al'ubadu zuhal dan sa ya ya kama dariya aka za ka cin shayi ɗan shi ya rasu kawai sai kama dariya aka ce saboda mai sai ce ai riban bil qada'i saboda ya yi da kaddara malam ibnu qayyim ce ba irin yaddan nan ake nema ba domin ya saba ma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallama shine kowa sanin Allah shi kuma kowa yadda da kaddarar da Allah ya masa kuma shi yana cin waɗanda Allah ya fi jarraba su domin shi ya yanke dukkan su an shi Allah ya yi amma ba zai manzo sallama kuka yayi to daga kai ma idan ɗanka ya rasu kuka za ka shi ne da kuka na hawaye abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kunta tanhana 'anil ma'i ya ba ma'aikin Allah kana hana mu raki game da kuka game da mutuwa sai ce wallahi in har rahmat yace tausayi ne ya kama shi yasa manzo sama sai yace ne yace innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabb subhanahu wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun yace innal qalba la yahzan wallahi zuciyar mu tana shin damuwa wa innal ayna la tadma ido kuma na zidda hawaye amma wala naqulu illa ma yurdi rabb amma ba za mu sake mu faɗa abin da zai zama Allah bai yi da shi ba duk abin da zai fito ba mu mun shiga damuwa to abin da Allah ya yi da shi za mu faɗi amma wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun wallahi mu masu damuwa ne saboda rabuwa da kai faqd al hadith rasa masoyi abin damuwa ne amma kai da wannan ya sa kuma mutum ne ya zama jazi'an ka a garaki a tare da shi ya ta ihu ana kamo shi ana rike shi ana ihu ana ko mutum babban mutum yana yi ko kuma a ga mutum yana keta riga kaga laisa minna man lanqama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya a jahiliya da idan mutum aka masa mutuwa sai fara kwakwazo yana ihu daga nan sai a ji shi a tala yana ihu yana kwakwazo sannan ya kama rigar shi ya yaga shakkun zuyubi kenan sannan nazmul khudu ya rika hukuncin sa yana wayo wayo wayo yana iyo shi bala'i ya kama shi kaga wannan dabi'a ce ta jahiliyya amma hawaye wannan alama ce ta tausayi innaha rahmat tausayi ne babu laifi dan amma mutum mutuwa yayi hawaye hawaye ya zubo masa ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ولا يكل هذا يصبر ويثبت ولا يكل وذي زمان يكشف حتى يكون من الرجال الموكلين القائمين بالواجبات هل أسامه كن يزمج كن الموقنين الرجال الموقنين متى لمزاج وإن استقدموا ما تبقى كان شواء كما جعلنا alqa'imina bil wajibati waɗanda suke tsayuwa akan wajiban da Allah ya dora musu daga cin abin da Allah ya dora mana akwai juriya kida da kaddara wala budda fi jami'i zalika min as-sabr dukkan wannan dole kasance mutum ya jure shi yasa shi as-sabr mukan fassara shi wani zubin mu ce haƙuri amma ba haƙuri bai haƙuri sunansa a larabci alhilmu shi ne haƙuri shi haƙuri wani yanki ne na asabu la yu'tabaru al-insanu haliman hatta yakuna sabura sai mutum ya zama sabur sannan zai iya zama hali ina bambanci tsakanin alhilmu da asabu asabu shine duniya a lokacin da aka jarrabu mutum da wani abin damuwa a gan shi bai rikice ba bai lalace ba harshen shi baya fitar da maganganun banza gabobin shi ba su raurawa sannan zuciyarsa cike take da natsuwa ko da tana da damuwa asabu kenan amma alhimmu shine haƙuri ai abu ya kauda shi yasa wani zubin al'ilmu sai su ɗauke shi a matsayin su ce al'ihtimal in an maka ka kau da kai shine al'ilmu to haka ba haushi yakan fassara ya ce al'asabu ya ce haƙuri, amma ba hakuri juriya ke asabu juriya shi yasa malamai suke cewa kala uku ce akwai asabu ala ta'atillah akwai asabu an ma'asiyatillah akwai asabu ala al-masa'ib الصبر على طاعة الله جولي ووجنما ألا لا إلى مثال لك مثال لك شين لوك سنسني أنا أنا من سني إذن سني لن تبلغ بك تمشى عن بغض القاري سني من شجاك عشي وشين يتاشي الولادة أصبع يزوم ثلاثي أي ثلاثي sai mai juriya kaga asabu ala za'ati Allah sannan ya kai ya kai ya kai har mutuwa ta kaga asabu ala za'ati Allah asabu an ma'siyati Allah juriya game da barin saba ma Allah duk damar da mutum yake da ita sai saba ma Allah yana da ita misali a ce ya bar garin ba wanda ya san shi a garin sannan ya je ya samu saban Allah kyauta ba biya zai yi ba amma ya yi kaga wa amma sai tilla so tayi dan adam in ya bar garin su ba mai ganin sa to shedan yakan zo ya ce masa dai yanzu ba wanda yake ganin ka ba ka a gari babu yan uwanka babu kuwa ba wanda zai ba da labarin ka kawai yanzu sai ka farar rage ka aikata duk abin da kake so to idan yana da asabu amma sai tilla sai yi هذا صبر عما في الله الصبر على المصائب جوليا game da jarabawa a jarrabe shi a girgiza shi ya rasa wani nashi ko ya rasa mahaifa ko ya rasa ɗaya daga cikinsu ko ya rasa ‘ya'ya ko ya rasa mata ko ya rasa dukiya ko wani abu mai kama da haka wani abu ne wanda ya zama mai kima a zuciyarsa amma sai a bai haukace ba bai rikice ba ka gane bukatar to su ne wannan Asabar din sannan wannan asabu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tabbatar da cewa shine rabin imani an ko asali abin da mawkufi da mawkufi daga ibn mas'ud yana cewa al-imanu nisfani nisfun sabrun wa nisfun shukr imani fukafukai biyu akwai fifikin farko shine fifikin juriya إذا إذن أنجر أمو تنسل لك إذا شيء دول سنة أفي نسك شكوي أفي مانجعن لكم يتسل شكوما لأوليا إذا أكلي الضبر وإذا أنعم عليه شكر إذن أكجر أمو تنسل وأنف أنجرن في إذا ما يأجوني إذن كما أكد مثل إما أكمت أبني تاكي وشيء إذا ما كما يأجوني أبن ذاكي بقاكم مزمكين kuma waɗannan abubuwan guda biyu Allah ya zarrabe mu da su ana gane mutum mai imani da su wani kullum tunaninsa shine ya samu wannan ne ya samu rayuwar nan cikin daɗi ba zai yiwu ba ثمانية لا بد منها على البحر سرور وحزن واجتماع وفقة وعسر ويسر ثم حزن وعافية abubuwa takwas duk kowanne da kishiyarsa hudu ne kowanne da kishiyarsa sururun wa husnu idan ana cikin farin ciki wata rana za a shiga damuwa wa jitima'u wa furqatu wata rana haɗu wata rana a rabu wa rusul wa yusul wata rana a sami yalwa wata rana a cikin kunci kuma su kuma afiya sannan akwai lafiya akwai rashin ita ce wannan ka'ida ko shi wani kullum so yake an ya kuna muna'aman ba zai yi ba ba zai yi ka ce kullum kai so kake ka zama cikin ni'ima kake shi yasa dan Allah ta'ala ya nuna mana cewa hatta ni'imar duniya wahala ce ke ya zama kowace ni'ima an ka kalle ta da za a maka a duniya akwai nau'i na damuwa a tare da ita wata ni'ima ka kalle ta da kyau ta duniyar ka ga akwai jarabawa a cikin ta akwai wani abu na damuwa a ciki in abinci ne ka zo aka tara maka abinci cike da teburin nan ka zo ka zauna kai ta ci kai ta ci kai ta ci a kai guda cikin kai magwat magwat ya kama shi ke nan daga baya zuwa ya zama maka guda kun ba a sa abai zama adalin mutum haka ne ko ba haka ba yanzu in ka lissafa cututtukan da ake da su a duniya mafi yawanci daɗi ke kawo su ciwon suga ya daɗi ke kawo shi hawan jini ma daɗi ke kawo shi ko ba daɗi ke kawo shi ba in ci ban mutum ta yawa sai ce na da hawan jini sai a zaɓa abin da ya fi daɗi a duniya sai a ce kai ya yanzu dai a ce aka sha man shanu kan wannan ƙanshin a haramta maka shi da damuwa siga ka duba zaƙin siga sai ka zuwa ce ka sha siga ka sha siga shi ke nan ya ce nama ka daina cin jan nama sai dai ka cin kifi ko ka cin kaza kazan ma in za a ci an fara wannan bawon da ya fi daɗi na bayanta mai huji hujin nan ko bai su daɗi ba mai huji hujin nan ya ce ban da shi kawai ka ci zallan tsohon su ne daɗi a cikin duniyar nan ke da sai a sa mutum doka wani a ce kai ya ci kwai kai ya rika cin kwai kwalattar yana da kwalattar in ba aka ba wata rana zuce shi za ta buga ana na ana nan sai likita kuma zai rika ce maka bayan duk wannan kuma sai shi kai ka motsa jiki kullum ana da kalla kai zufa kai tafiya ta minti talatin kai zufa kawai shi ke da sai ka ga mutane ai ta guje guje ka a mutu ba daɗi a duniya to shi yasa aka jarrabe ka ka jure idan kuma aka maka nema ka gode ita kuma godiya ana yin ta da baki ana yin ta da zuci ana yin ta da gaɓoɓi shi ne wannan ولهذا كان الصبر واجبا شيء يسا يزم جوريا تزم واجبا باتفاق المسلمين musulmai ga baki ɗaya malaman musulunci sun ittifaki cewa duniya wajiba ce a rayuwar mutum in ba duniya ba komai ai wannan hakurin da bahaushe yake ce maka shine duniya, in aure kai sai a ce to sai dai hakuri sai hakuri sai hakuri wani yaro ya aure ya zo ya samu a ranar daurin auren bayan an gama daurin ta ce na ce mutane suke ta ce maka tun a ranar ce wallahi ce mun ake ta hakuri ya hakuri ba hakuri in ce to ita ma an ce mata haka ni ma abin da zan ce maka kenan daga nan ba zan ƙara komai ba kuma wannan kalmar da ake faɗa maka ta cewa ka yi hakuri ke hakuri ka yi hakuri to ba za ka gane ma'anar da sai ka shiga cikin gida idan kuka fara rayuwa to daga nan ne za ka gane wannan magana da ake maka cewa a yi hakuri A hakurin nan shine zai dorar da ku amma idan ba shi ko ba inda za a tafi wannan hakurin juriya ce ka jure ai juriya ce sa ka iya ce bare juriya ce za ka haddasa wannan kalmar mai harfa hudu babu a ce ba babu babu babu babu علق كلمة عند النساء وعظ wa akrahu kalimatan inda rijal ko mata sun ba daɗin kalmar da ta fi mutu daɗi a duniya su ce babu in za su faɗa ba sun faɗa da wani tajwili da ƙanƙana shi kuma namiji ba kalmar da ya tsana a duniya nan kamar ta to ka ga maganar duniya kenan sai ce za ta ka iya wannan wannan babban ce da ita ake rayuwa idan babu juriya ba za a iya rayuwa ba juriya ita ke tafiyar da rayuwarmu gaba shi ɗaya. shi yasa haɗuwar mutane da Allah ta'ala ya haɗa mu ka gan mu mun haɗu din nan juriya ce ke tafiyar da ita idan babu juriya kace ba za ka jure ba ba za ka haƙura da mutane ba ka yi haƙuri da mutane wannan ya maka wannan kai ma a yi haƙuri da kai to shi kenan ba inda za a tafi ba za ka zauna da kowa ba ke sai ka zauna kai kadai kuma Allah ta'ala bai ɗabi'antar da kai ka iya zama kai kadai ba suna faɗi a karin maganar lafi suna cewa la ya'ishu insan jaziratan fi zati nafsi Ɗan adam ba zai iya rayuwa a matsayin tsibiri ba yake shi kadai yake ba zai yi ba al-insanu madniyun tunda Allah ya halice ka ya halice ka da ɗabi'arka ka zo kai ta kuɗi din ya da ƴan uwanka shi sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu alladhi yu'ayishu al-mu'minina wa yasbiru ala adahum khayrun mimman la yu'ayishuhum wa la yasbiru ala adahum muslimin da yake iya rayuwa da ƴan uwan shi ya ta kudi din ya da su su ɓata mushi ya ɓata musu siyasi mutunta a ci gaba da rayuwa ko ya fi musulmin da shi kawai sai zai ce a shi ya yi shi mun'azilan bari ya koma daji kawai ya zauna shi kadai ka zauna cikin mutane su maka ka musu ka yafe musu yafe maka haka ake rayuwa so da ka juriya wajiba ne juriya take sawa mutum ya aure ya zauna da iyalansa juriya take sa mutum ya zauna da 'ya'yansa juriya take sa mutum ya zauna da makwabtansa juriya ke iya sa kai shugabanci kai kuma ka yadda a shugabance ka duk idan babu juriyar nan to ba da za a tafi yanzu wani shugaban in babu juriya tun ma sai a dudduke shi sai a jajjefe shi kawai mutane su jajjefe shi amma juriya ce ta sa su ke kawai suna biyayya suna ladabi shi kuma wani wani shugaban ya ba duniya sai ya ruga da gudu ya ce ya ba shugabanci amma duniya ne sai ta shi ya ci gaba da shugabanci ala adai wajibat wato juriya akan isar da wajiban da Allah ya dora mana wajibi ka tsaya kai tallan nan wajiba shi yin azumi idan ya zo wajibi ne ko da zafi ko da sanyi a yi azumin watan ramadan kwanaki talatin ko kwanaki ashirin da tara wajibi ne in kana da zakka ka ɗibi dukiya ka bada ka raba ta gida arba'in in dukiya ce ta kuɗi wajibi ne idan noma ka yi ka kasa gida goma idan ruwan Allah ne ya zuba ka bada kashi ɗaya a cikin goma da ushi wajibi ne idan kai kai amfani da ban ruwanka kai kai ban ruwa ka kasa gida ashirin ka ba da kashi ɗaya wajibi kana da iyaye wajibi ne ka musu biyayya ka kula da su kaga duk wani ala ada'i wajiba kana da iyalai wajibi ne ka tsare musu mutunci su ka ciyar da su ka tufatar da su ka ba su masauki wajibi ne ba hajji ba dole kai juriya kan wannan kai kai kai har lokacin da Allah zai kawo karshen abin da za ka yi wa tarki al sannan kuma wajibi ne juriya akan barin ababan da Allah ya haramta su ne al-mahdhurat wajibi ne mutum ya bar zina wajibi ne mutum ya bar ƙarya da makamantan waɗannan zunuban da Allah maɗaukakin sarki ya haramta su wajibi ne mutum ya jure ko da yana so kuma ita dama zuciya haka aka jarrabe aka jarrabe ta jubilatil qulu abin nan kai annamu abu huffatin namu lishahawat wa huffatil jannatu lil makare aljanna an rufe ta da ababen da rai bai ita kuma wuta an lullube ta da ababen da na sha ba da wannan ce mutum kuma duk idan ka kalli matan nan ba za ka rena a ciki amma sai a ce maka kuma yana da wata a waje yana zuwa yanzu ya kama ma wata wani ɗaki yana ma sha a ga matan shi bayan Allah a gida ba abin da ba za su iya mishi ba kaga huffatin na'u bishahawati wani yana ba da labarin mashayi ya ce wallahi ba ta da daɗi ya ce wallahi ba ta da daɗi ya ce ga wani ga hamami ga ɗaci duk giya ke da wannan amma haka za ka ga sai sha sai a ba su abu mai yaji su haɗa da shi suna kwakwar giya kuma suna cin abu mai yaji yajin bala'i sai sha yanzu tsakani da Allah minerals da ake da su kala nawa ne jus jus guda nawa ake da su kala yanzu haka za ka gobe sun guriyar mota fa ta san tsawon masallacin nan haka za ka zo ka ganta ta zauna a bakin wani shago ana ta sauke kayayyaki duk kayayyakin shaye-shaye ne na halal amma sai mutum ya ce wai waɗannan akwai fari akwai baki akwai wa duk ga sunan kaloli kala kala akwai masu filebo kala kala shi kala kala duk Allah ya halatta maka waɗannan in kuma duk ba su maka ba ga ruwa nan mai daɗi fati ka sha shi amma sai mutum ya tsallake waɗannan sai ce waccan mai ɗaci mai wari mai hamani ita zai je ya rika sha ya sha su yi faɗa da abokin da ya rako shi shi can dai su zazzagi juna su zagi iyayen. kai ƙarshe wanda ta siyar musu da giyar ko wanda ya siyar musu da giyar shi ma a rabu baran bara ya zage su ta zage su su zage ka kaga uffatin na bi shahawat uffatin na uffatin na bi shahawat akwai ma'aikacin gwamnatin da za ka samu sai ka ji an ce maka albashin shi ana maka albashin shi dubu ɗari kaza kai akwai masu fatan miliyan amma shi kenan malamin jami'a ne fa ya kai matsayin profesa albashin shi duk wata ƙar duk wata duk watan duniyar nan sai ya ji kila miliyan ɗaya ta shigo masa albashi a cikin a cikin account ɗin amma sai wani ɗalibi ya zo yana da wata damuwa sai ce ya kawo shi dubu biyar dubu biyar nan an kaga hukfatin namu da shawarwai dole sai an shiga wutan nan dole sai an shiga wutan yanzu wani abu da za ka gani hatta alƙusu da mutane suke yi in ka kalli wani abun da za a haka da shi sai a ce wai ba fulatana wai man shanu mutum zai siya wai sai su je su samu ayaba sai su markaɗe ta su haɗe ta da shi sun tsakanin da Allah ayaba na da aka ayaba na da aka kuma lissafa ku to amma wai sai an ɗibo an siyo ayaban nan wai an caccakuɗa man shanun nan wai an yi cuta an bai wani lokacin da mutane irin man kwantarolan nan suka rika sama mutane injin oil injin oil wa ana ala zalika bi ash-shahidina injin oil sai a sashi a cikin man gyada a rika siyar da mutane injin oil da aha kaga duk in ka tsaya kai tunani ya ga kawai hukkatin na bi shahawati duk abin da zai kai mutum wuta to sai ya ga zuci shi na kan to a nan ne Allah ya jarrabe mu sai ya ce haka kuma wannan ku kalla tun baban annabi Adam alaihi salam kullum ina tsayawa mutum yana karanta tarihin annabi Adam a cikin alqur'ani Allah ya ce masa uskun anta wa zawjuka aljanna kai da matarka ku zauna a cikin aljannan nan ku kula bin ha haihu shi tuma ragadan kan abin da ke cikin aljannan nan naku ne duka ku ci ragadan kawai ku ci kuna cikin jin daɗi kuna cikin jin daɗi shi ragadan din nan kawai raga naku ne ba jiya ba zuwa ku je ku siyo ba nomawa in mutum yana yana in mutum sai ya noma to akwai wahala in kuma sai ya cire kudin sa raga dan kawai Allah ya raga dan kawai su ci su ci raga kawai an ba su amma sai aka ce wala taqraba hadhihi shajarata bishiya da ta kuci ita kadai aka haramta musu kaga jarabawa ta Allah ita kadai ka kuma aka faɗa musu akiba aka ce fata kuna min al zalimi in kuka ci za ku kun cuci kawai kun yi zalunci kun yi zini a ce sun ci ko ba su ci ba duk abin da ke cikin aljannan nan sai da shaitan ya zo ya ziga su kaga shine hubbatin nahu bi shahawat wa anan ne asabu an shahawat yake zuwa asabu an shahawat tin ya jure ya bar abin da Allah maɗaukakin sarki bai yi da shi shi yasa malam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi yace barin haram ya fi wahala fiye da aikata wajibi kana iya samun mutum duk da Allah da shi ake yanzu za ka ga mutane da an kira sallah wani ya zo masallaci amma kuma zai a gama sallar nan kila da za ka bi shi sai ka je ka gan shi da kwangiya yake kawai giya yake da kuma ya zo an yi sallah da shi a masallaci ya ma shiga sufin farko da kasuwan malam malin kila kila ma ya raina limamin ma ya biya ba liman ma umarni amma kuma na zuba yi yake da ko kuma wani aiki na mata aiki aiki ga shi ya tsarwa amma kuma ga jarabawa da aka masa wacce Allah shi ne ta ويدخل في ذلك الصبر على المصاعب قال ابن تيمية يا هذه من sannan daga cikin abin da zai shiga cikin juriya akwai juriya kan jarabawa an an ya tafi a fiha kada mutum ya zama raki kada ya zama idan Allah ya jarrabe ka da wata jarabawa sai kuma duka baka rikici والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه يقوم جوليا أجمدا فلن من شعوى شعوى غي فيما نهى الله عنه أشهد أن ألا ملك يا أنا مطر قاعد أكتشينا الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر عن المصائب جوليا أجمدا بين الله جوليا أجمدا barin saba ma Allah juriya a game da jaraba wadda Allah ta'ala ya jarrabu mutum da ita idan mutum ya samu wannan to zai zama cikin bayan Allah inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri ita. Allah yana cika ga masu juriya ladan su ba tare da ya musu kididdiga ba ba da tsari yuzi bila hisabi eh. wannan kaga ita ce shi ne abin da ake bukata yanzu nan malam ibn taymiya ya shiga bayani daga cikin amalul qulubi al'amalul qalbiyya ya shiga mana bayani akan asabu bayan ya gama bayani akan ariba ya gama bayani akan ariba bi aqdarillah to yanzu kuma ya zo yana bayani akan asabu wannan asabu nan Allah ya ba mu ita Allah ya ba mu juriya Allah ya sa mu jure Allah ya taimake mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته